إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب زكاة الغنم har yanzu a cikin wannan littafi na wato zakka babi na 38 yake magana akan zakka ta awaki wanda hadisi ne mai tsayi mun yi karatu a cikinsa har inda yake cewa wato faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha ma'ana zakata awaki kuma cikin asa'ima ita ce wacce ake kiwanta ma'ana wacce aka dogara a kiwanta akan abin da ya shafi wato ciyar da ita cikin abin da Allah ya tsara na kiwo ma'ana ba mutum shi yake ciyar da ita ba ba mutum shi yake siyan abin da zai bata ba a'a dabbobi da aka ajiye su suna fita kiwo wannan ita ake kira a saima <clears throat> wacce kuma kishiyarta ba a saima ba ita ce al alifu ha, sahibu ha. wanda yake ciyar da ita to ya ce zakata waɗannan awaki idza kanat arba'ina, ila wa mi'atin shatu in ta kai arba'in shi ne nisabinta daga arba'in zai dinga ba da guda ɗaya har lokacin da za ta kai ɗari da ishirin da haka daga arba'in ta kai hamsin guda ɗaya ta kai sittin guda ɗaya har ta ninka ta wuce ta kai tamanin guda ɗaya har sai ta ninka gida uku ma'ana zuwa ɗari da ishirin yana ba da guda ɗaya fa'ida zadat ala ishirina wa mi'a ila mi'atai shatan da zarar sun kai 121 har zuwa 200 tun kiya biyu zai dinga bayarwa kawai ma'ana ba a ce tun da 40 ba ne duk 40 kuma in ta dinka ba da daya a a guda ɗayan nan zai dinga bayarwa har 121 da 22 har da 30 har da 40 zai dinga ba da guda biyu har da 60 har da 70 har sai ta kai 200 yana ba da tun kiya kwaya biyu kawai a cikin zarka wannan kuma yana nuna adalcin Allah madaukakin sarki ana ba a karbi wani abu mai yawa a wajen mutum ba kala yace fa idza zadat a mi'atayn in ta kai 201 ila 300 zuwa 300 fa fiha tala. zai dinga ba da tinkiya uku ne kawai ma'ana daga 201 har 250 ma'ana in shekara ta sake kewayewa a kansu kwaya uku hakanan hakanan zai ta yi har sai sun kai ɗari uku mana yana ba da kwaya uku to a lokacin da suka kai ɗari uku shi ne ya ce ah, fa'ida za ala talatin mi'atin idan suka kai ɗari uku da ɗaya fafi kulli mi'atin sha to duk ɗari zai ba da tinkiya ɗaya yana da casa'in da tara to in an zo maganar zakka sai a ce zakka da wahala cikin ɗari an cire ƙwaya ɗaya cikin ɗari biyu an cire ƙwaya biyu saura ɗari da casa'in da takwas cikin ɗari uku an cire ƙwaya uku saura ɗari biyu da nawa da casa'in da bakwai cikin ɗari hudu an cire ƙwaya hudu saura ɗari uku da casa'in da shida ƙwaya hudu kawai aka cire haka zaka ba wai wani abu bane mai nauyi mutane ne suke ganin shi cewa da nauyi amma da Allah ya sauwake mishi har ma yana kwadayin lokacin ya zo da zai bayar domin ya sauke haƙin Allah madaukakin sarki to yace da zaran ta daura akan 300 to shikenan kowace 100 zai bada tinkiya daya fa idza kanat sa'imatu rajulina kisatan min 40 shatan wahidatan falaysa fiha sadaqa idan awakin da mutum yake kiwon su sun yi ƙasa da arba'in da tinkiya ya ma'ana talatin da tara ba su ƙaru ba ko suna ƙaruwa ma'ana ba sa kaiwa lokacin sai ƙila su mutu ko wani abu ya shigo to ba zaka a ciki matuƙar ba su cika arba'in ɗin nan ba ƙala illa an ya sha a rabuwa sai dai in shi ne karan kansa ya ga cewa ya kamata ya kyautata ya yi wani abu ce ga wannan bari ya bada sadakan shi wannan wani abu ne kuma daga gare shi shi yake da zabin haka wa fi riƙa rubu'ul ushir riƙa shine azurfa azurfa kuma za a cire mata rubu'ul shi shine wato eh, idan an kasa kashi goma sai a ɗauki kashi ɗaya a cikin kashi goma ɗin sannan sai a raba shi gida hudu sai a ɗau kashi ɗaya wannan shine arriqa gane ko daga alwarid ne wasu suna cewa an samu dan abin nan canji ne na sarf ma'ana na harshen larabci aka mayar da shi riqa amma daga warif ne fa in lam takun illa tis'ina wa mi'atan ma'ana abin da yake da shi na azurfa daman mi'ata dirham ne dirhami 200 ne in gane ko shine nisabin azurfa to idan abin da yake da shi dirhami 190 ne ma'ana babu goma a ciki yace fa laysa fiha shay'un ba zai cira zakka ba illa an ya sha a sai dan ya so yayi wannan kuma eh, sadaka ne da zai bayar dan neman kusanci da Allah madaukakin sarki to wannan eh, littafi na Abubakar radiyallahu an wanda ya rubuta ma Anas kusan shine ginshike akan abin da ya shafi wato nisabi na zakka na dukkan abin da ya shafi abubuwan da ake zakka musu shine zinari da azurfa a cikin abin da ya shafi jinsi na kuɗi sannan kuma dabbobi shine wato da raƙumi da kuma shanu da kuma awaki wannan abubuwan su ne abin da ake cire musu zakka a rodon tijara kuma ya fita ta wasu dalilai da suka gabata babi na gaba babu la tu'khadhu fi sadaqati halimatun wala zatu awar wala taisun illa an yasha illa ma sha al musaddiq babun cewa bubbuka ne da suke cikin wasu dabbobi da in an zo ma'ana ana la'akari ba a daukan masu wannan aibin akwai aibin da in dabba ta zama tana da shi to ba a ta a matsayin zakka domin Allah madaukakin sarki ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'athibi ku kada ku nufi abin da yake mara kyau ne wanda shi kuke so ku bayar alhalin ku inda za a ba ku wannan ba za ku karba ba ga haka a yayin da ya zo cire zakka aka zo sa'i ya zo aka duba sai ya duba wata wacce ta riga ta tsufa hakwaranta duk sun zube ta riga ta lalace ce shi ita za a ɗauka a zakka to wannan ba za a karba ba ba za a karba ba ko ya duba wacce take da wani aibi ma'ana aibin yana komawa ga abin da wato al'ada ta nuna cewa aibi idan aka yi la'akari da shi akwai waɗanda shari'a ta nassanta a kansu Kamar wato alharima ita ce wacce ta riga ta zama guzuma ta riga ta tsuba, ta kai shekara goma sha sai ce ita za a ɗauka a zakka wannan wanda za a ba za a tafi domin ba zai amfani da ita ba in dai kiwata ta zai saboda haka wannan shari'a ta nassanta cewa ban da ita wala za ta awar ko za tu awar al'awar wato illa ne a cikin idan dabba asali mu idan aka ce awar ana mushi fassara guda ɗaya ne kawai shine wanda ma'ana idan shi ba su yi daidai ba mai hararar ma'ana idan shi ko su dinga kwayan idan ta tsaya a nan ɗaya kuma tana can ko su haɗe a tsakiya ko su yi gefe gaba ɗaya wannan shine awar in gane ko amma awar yana da faɗi sosai in gane mutumin da yake da idan shi ɗaya bai gama cika ba ma ana kiran shi a awar kamar yadda ya zo cikin hadisin dujal cewa inna rabbakum laysa bi a'war shi kuma yana da idan shi guda ɗaya fihi awar ma'ana idan shi ɗaya a shafe yake almuhim al'awar aibi ne a dabba kamar yadda yake a cikin lahiya ba a layya da irin waɗannan dabbobi ɗin saboda wannan aibi to haka na a cikin zakka ba a cire su domin mutum zai ba Allah maɗaukakin sarki abin da ya fi so ne abin da ya fi kyau ba abin da baya so ba kuma to akwai aibubbuka da yawa misali idan tana da kafa ɗaya ko kuma misali tana da ƙaho ɗaya wannan a wasu wajen za ka ga aibi ne in an je siya wani yakan la'akari da ƙahon an gane ko ko kuma wacce misali kunnanta ya fita bangaren shi ko ta zama marasa mara hankali akwai dabbar da bata ta da hankali kamar yadda ake samun mutum mara hankali akan samu dabba ita ma ka gabata da hankali a cikin dabbobi ko kuma wacce za a samu kasan kafa da mana ko fatanta ko ya bude ya bare ya zama mata kaman aibi ba ta takawa da kyau to duk irin waɗannan aibubbuka ne dan an zo cire zakka shi wanda zai bada zakka din ba zai bada irin wannan ba haka nan shi wanda zai karba din ba zai dauki irin wannan ba to kamar yanda aka ce an cire masu aibi haka nan wanda suka fi cika a wajen shi mai kiwon ko kuma mai dabbobin su ma ba a dauka ba zai zo ya duba wacce tafi kowa lafiya da girma da kuma koshi ya ce ita zai dauka ba in gane ko shine iyaka wa kara'ima amwali ka nisanci dabbobinsu waɗanda suke wato masu cikan lafiya masu daraja karka ce ita za ka je ka ɗauka to sai ka ga ana sa'insa da mai ba da zakka da mai karɓa ɗin shi ba za a ɗauki wannan bai ce shi kuma ita zai ɗauka to kaga kar mutum ya duba sai duba tsaka-tsaki ita ba mai aibi ba ita kuma ba ta wuce ma'ana ba ta kai ƙololuwa ba sai duba wacce take awanun bai na zalik awanun bai na zalik ita ba za a ce ba ta da daraja ba da kuma ba za a ce darajar ta yayi kololuwa ta yanda idan an dauka shi ne dabbobin zai cutu ba kuma ba za a dauki abin da kuma haƙƙin Allah ne kuma waɗanda za a ba su ma za su cutu ba yace wala taisun haka nan kuma ba a daukan bunsu ma'ana ba a daukan namiji a cikin zakka shi yasa duka zakka na ɗaukan mata ne domin namijin nan ta iya yiwa shi wanda yake da dabbobin yana da bukatarsa wajen yin barbara haka in ka ɗauke mishi shi ma'ana kamar ka kashe mishi wani ɓangare ne saboda haka shari'a tana da la'akari duk da wannan abubuwan haka je sai ka zuba ka gabin sirrin shi wanda ya fi lafiya sai ka ce shi za ka ɗauka don ka ɗauki wannan kaga ka hana mishi wato asalin haɓakan dukiyarsa don haka ba a ɗaukan bunsuru sai dai idan shi wanda aka zo karɓa ɗin wajen shi shine al-musaddiq ko mai bayarwa ɗin ko al-musaddiq al-musaddiq ko al-musaddiq ko al-musaddiq wanda yake karɓa ɗin kuma al-musdiq mai karɓa ɗin al-musdiq wanda zai zo ya karɓa shine sa'i Al al-muhim malam kaman ya dunkule duk abin da zai zo a cikin wannan babi cikin wannan babin da ya kawo yana so ya bayyana cewa akwai aibubbuka da idan aka same su a cikin dabbobi ba a karban su a matsayin zakka an gane ko na ولا ذات عوالم ولا تيسر إلا ما شاء المصدق قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة كلمة ولا ذات عوالم ولا تيس إلا ما شاء المصدق باب أخذ العناق في الصدقة قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء فقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن قتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني أناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بقتال فعرفت أنه الحق a babin farko bayanin ya gabata babin ne hadisi da kai babi da shi babi na gaba babu akhdi al'anati fi sadaka al'anak ita ce wacce bata ma kai shekara ba al'anak wacce bata kai kwarin da za a karbe ta ba ita ce anak saboda tana ratayuwa da uwarta kullum tana tare da ita yace ana iya karbanta a cikin sadaka ma'ana ta zakka idan ya kama kamar yadda ya gabata a can babubukan baya an zo ana neman abin da yake za a ɗauka na zakka sai aka samu bayi da ita sai wacce take ƙasa da ita tana iya zama ana ce wacce ba ta kai ba zai za a karba sannan kuma sai ya yi ciko a kai ko to wannan hadithin hadisi ne na abu hulaira radiyallahu an ya ce abubakar radiyallahu anhu ya ce wallahi lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la qataltuhum ala maniha hadisi ne da wato lokacin da manzala sallallahu alaihi wa sallam ya rasu abubakar ya zamanto khalifa aka samu mutanen da suka yi ridda wasu daga cikinsu suka ce su kawai sun yadda za su yi sallah za su yi azumi sun yadda da komai amma fa wannan dukiyar da ake karba ta zakka su ce dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba to yanzu tunda babu shi ba za su ba kowa ba su ma sun san yadda za su yi da ita wannan su ake kira mani'u az-zaka wanda suka hana zakka kuma kowa ya san cikin tarihi Abubakar radiyallahu anhu ya taka rawa sosai wajen ganin cewa ya fahimtar da wannan mutanen ya dawo da su kan tafarki na daidai yake cewa wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati waz zakah mana umar radiyallahu anhu bai ganin ra'ayin abubakar a farkon al'amarin dan yana cewa kaifa tuqatilu qauman shahidu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa qad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah cewa idan suka yi haka hisabuhum ala Allah Umar ya kafa hujja da wannan to abubakar radiyallahu anhu ya ce to ai illa bi haqqiha wa zakatu haqqul mal Zaka ita ce haƙƙin dukiya don haka zan yake su akan haka aka ja aka ja aka ja abubakar radiyallahu anhu duk ba wanda ya goya mashi bayan ma ya ce shi akan hakan ya tsaya daga baya umar radiyallahu anhu ya ce wallahi tunda naga abubakar ya tirje akan wannan na san cewa abin da ya tafi shi ne daidai shine kawai a yaƙi mutanen nan su bada da zakka kuma haka aka yi shikenan aka dinke wannan barakar da yawa daga cikin su irin su Uyaina ibn Hisn da sauransu duka sun zo sun bada da zakka wasu suka ki bayarwa kamar irin su Malik ibn Nuwaira wanda an yaƙe su an kashe su da irin su Musailima wanda ma suka ce su gaba ɗaya ma sun bar musulunci mutanen banu hanifa suka biye ma musailima akan cewa shi annabi ne almuhim abubakar radiyallahu anhu yana cewa wallahi inda za su hana ni anaf karamar taguwa karama wacce da suna baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita a matsayin zakani kuma yanzu khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su ce ba za su bada ita ba wallahi zan yake su akai yace sai ya yake su akai domin ba kan shi zai karban ma ba wannan wani haƙƙi ne da Allah ya rataya akan wato asalin dukiya kuma haƙƙi ne na shugaba lallai ya karɓo ta kun gane ko kamar yadda ya zo cikin wani hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wanda yake ba da zakka ya ce inna akhiduha wa shatra min mali duk wanda ya hana za a karɓa da ƙarfi kuma sannan a daura mishi wata tara na wannan jayayya da yayi da hukuncin Allah wa Umar radiyallahu anhu yace fa ma huwa illa ara'aytu an sharaha Allah sadra Abi Bakr radiyallahu anhu bil qital fa araftu annahu al haqq ce tunda naga haka naga Abu Bakar ya ki sassautawa na san cewa abin da yake akai shine daidai wannan kuma shine cikan adalci inda zamu koyi ma'ana fiƙihu na sabani musamman irin wannan lokacin sai kaga an yi sabani wannan ya ji, wannan ya ji, wannan ba zai sauka ba wannan ba zai sauka ba umar tun da ya gane gaskiyar sai ya sauka akan nashi yanzu mu mutum nawa ne zai gane gaskiyar ya sauka tun da dai daga wani waje ne shi ba daga wajen shi bane sai ce sai dai ba a yi ta buga ko yana ganin in ya sauka kaman kaskanci ne wanda kuma ba kaskanci bane in dai gaskiya ce ita gaskiya ake bi ba wai mutum ake kallo ba ana duba gaskiyar haka wannan kaga yana nuna mana ladabi na sabani da haka ko da an yi sabani din ai ba wai fata ake misali kowa ya ce kullum ai ta buga saɓani ba imamu shafi yana cewa ma zarto ahadan illa wadintu anna al ma'ahu yace ban taɓa yin jayayya ko munazara da wani akan wata matsala ba face sai buri na shine gaskiyar ta zama a bangaren sa irin waɗannan aka rasa yanzu ko irin wannan ladabin aka rasa yanzu duk in aka zo za a yi munazara kowa yana ganin shi ke da gaskiya bai tunanin cewa a'a gaskiyar a wajen wani take kuma idan da gaskiyar za ta fito daga wajen wani ko da shi ya gane zai ce a shi ba bai yadda ba to umar radiyallahu anhu ya ja ya ja ya ja da aka bayyana masa dalilai masu gamsarwa ya ce fa'alimtu annahu alhaq wa tanazala a ra'ayi ya bar wannan ra'ayi kuma ya koma ya bi ra'ayin abubakar kuma da aka hada ma'ana ya mushi muwafaka aka yi an ci nasara inda ya ja abubakar din suka tafi haka kila ba za a yi nasara a wannan abin ba kuma tun daga lokacin da aka dakile wannan ya zama an kashe duk wannan damuwar sai addinin musulunci ya ɗaukaka kuma da kansu suka zo suna ba da zakka da kansu suka bibi mutanensu suna cewa ma sun kawo zakka saboda haka wannan wani taufiki ne da Allah madaukakin sarki ya yi ma wato Abubakar radiyallahu anhu Hala babu la yu'khadhu kara'imu amwalin nasi fi sadaqa wannan ya kan gabata a cikin karatun baya cewa ba a duba wato mafifitan dabbobin mutane ana kiranta karima karima ita ce dabba wacce take mai lafiya mai yawan nono wacce take cikakkiya sashiya to ba a zuwa cikin zakka shi mai sa'i ya zo ya duba ya ga tafi kowace koshi da lafiya a ciki ya ce to ita za a ce in gane ko sau haka ba a daukan wannan ba a daukan wannan wannan kuma hadisi ne na wato lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'ad a matsayin mai karantarwa kuma a matsayin mai karban zakka in ta kama ya daura shi akan wannan tafarki cewa ga abin da zaka yi ga kuma abubuwan da zaka karba ga kuma inda ya kamata ka bi wannan kuma ka'ida ce ta musulunci mana in an dauki mutum aiki ko an sa shi wani aiki a rubuta mishi cewa ga abin da zai ga abin da ba zai yi ba ga iyakarsa ga ba iyakarsa ba to kaga wannan tsari ne wanda yake mai kyau amma yanzu mutum wani sai ya dauki wani aiki shi bai san me yake ba bai san iyakokinsa ba bai san me zai yi ba bai san wanda ba zai yi ba da haka dai kaga yana shiga cikin aikin da kila ba nashi bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura Mu'az wannan hadisin kuma hadisi ne wanda yake ya shahara a wajen wato malamai hadisi ne mai karfi ana kafa hujja da shi a babu buka da yawa باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في قال رحمه الله تعالى حدثنا أمية بن بن بسطان حدثنا يزيد بن زريق حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيد عن علي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس باب ليس فيما دون خمس ذوي صدقة قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي سعة المازني عن عبده عن عبد سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسط من تمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الرحل الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذوب من الإبل صدقة a hadisin mu'ad abdullahi dan abbas ya rawaito shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura mu'az zuwa yaman ba dukkanin yaman ba ma'ana wani bangare ne yaman ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane uku zuwa yaman ya tura mu'az wani yanki ya tura ali radiyallahu anhu wani yanki ya tura kuma abu musa al-ash'ari wani yanki to mu'az lokacin da aka tura shi mu'az yana ɗaya daga cikin masana a cikin al'umma ma'ana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shaidar sa yake cewa a'lamukum bil halali wal harami mu'az radiyallahu anhu to lokacin da ya tura shi yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalinsa kuma ya mishi ci yace innaka ta'ati ko innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab mutanen da zaka je wajen su ba jahilai bane mana mutane ne wanda suke suna da sani da haka wanda za a tura shi kawai ya je samu mutane wanda jahilai musu wa'azi daban da idan zaka je ka samu masu ilimi haka dole ya san yanda zai ta'amuli da su ce za ka je ka riski mutane ne wanda ahalu kitab ma'ana mutanen yaman <clears throat> da yawa daga cikinsu sun shiga addinin kiristanci ma'ana nasara kafin zuwa musulunci sun karba addinin nasara duk da yake larabawa ne amma dai sun shiga wannan addini da aka shi yasa ake kiran su ahalu kitab akwai nasara na jiran a yankin yaman wanda mazala sallallahu alaihi wasallama ya karbi jizya daga gare su an gane ko ce to farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shi ne su bauta ma Allah shi kare mana an kaje ka gaya musu wani abu daban ba bautar Allah ba za su ce wannan ya zo nema wani abu amma abin da za ka kira su a kai na farko shi ne bauta ga Allah maɗaukacin sarki wannan kuma hanya ce ta kira zuwa ga Allah bi mataki-mataki farko su tsai da bauta ga Allah su san waye Allah waye mahaliccinsu. ma'ana wannan abin da suke a kai na cewa Allah ɗayan uku ne ma'ana ka ɗauke su a kan shi ma'ana ka kaɗaita musu Allah maɗaukakin sarki su san shi kaɗai ne yace ya ce fa'ida Allah idan suka amsa ma kuma suka yi imani da Allah suka san Allah to ya zama ka ba su labari cewa Allah ya wajabta musu yin sallah dare da ininsu domin kuma a cikin addinin da da suka yi riko da shi akwai sallah a ciki wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kamar yadda Isa ya faɗa lokacin da yayi magana yana karami saboda haka akwai sallah yace to ka sanar da su Allah ya wajabta musu salloli guda biyar dare da ini idan suka aikata sallah din nan ma'ana sun yi imani sun aikata sallah to ka ba su labari cewa Allah madaukakin sarki kuma ya wajabta musu zakka a cikin dukiyarsu domin ma kar su yi tunanin cewa zakan nan shi zai karba shi yasa ya kara mishi bayani cewa wa turaddu ala fuqara'i za a karba daga masu hali a cikin su sai a ba masu bukata a cikin su kaga ba shi mu'az ne zai karba ba dan haka ba tashi bace su ne za su cire su tallafi waɗanda suke ba su da karfi a cikin su yace idan suka ma biyayya a haka suka yadda za su ba da zakka din yace to fa khudh minhum ka karba amma ya yace wa ka ra'ima amwalin nas ka nisanci zaɓaɓɓun dukiyoyin mutane kar ka kuskura ka ce za ka kai zuwa ga wannan shine a wani zai ce wa iyaka wa ka kara'ima amwali a watan madnun fa halai sa baina wa bainan lahi, hijab saboda haka wannan yana nuna kaman an ba da wani doka ne da tsari ga mai zakka kar mai karban zakka ya je sai ya duba mafi kyau ya ce ita zai dauka mana inda za a dauka din wani kila ba zai ki ba tunda suna da yawa amma zuciyar dan adam ba za ta so haka ba a ce sai da ka zo ka duba mafi abin da yafi kyau sai ka ce shi kake so a nasa ko kyauta ce wani lokacin mutum yake so ya yi kamar misali zai kyautan kaya ya fi son ya ɗauki wanda ya saka ya bayar yana wahala dauki ɗauki sabo da bai taba sa bai bayar ba wannan sai dai wanda Allah ya sauke musu ko wanda Allah ya sauke musu Allah ya sanya mu a cikin su shine zai dauki abin da bai taba saka shi bai ba wani wani zo ya duba ga wanda bai saka ba ga wanda ya saka sai ce bari dai wannan bai taba saka shi ba wannan dabi'a ce ta dan adam to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nunar da Mu'az cewa ka nisanci abin da ya zama zafafu ne a dukiyoyinsu? domin in ta kai za su iya cewa ba za su ba da zakar a in an dauke mai kyau baɗi ta zo aka sake ɗauke mai kyau wata baɗin aka zai ce to shi ya fasa ba ya ce wannan zakar ba zai yi ta ba ya fasa to lallai yana da kyau a kiyaye zaɓaɓɓun dukiyoyinsu sai ya ce babu laisa fi ma nuna hamsi daudin sadaka shi ne abin da ya kama daga uku zuwa goma shi ake kira azau gane ko dabbobi daga uku zuwa goma sune Azaut. wannan hadisin na Abu Sa'id al yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce wato abin da bai kai wusuki biyar ba na dabino mun yi bayani a baya mai ake nufi da wusuki duk abin da bai kai wusuki guda biyar ba yayi ƙasa da wusuki biyar ma'ana yana da wusuki hudu da rabi to babu zakka a ciki ma'ana bai kai nisabi ba ma'ana cikin abin da ya shafi dabino da duk abin da za a iya auna shi a kan dabino ma'ana na kayan abinci da hatsi da sauransu in bai kai wusuki biyar ba to babu zaka a cikinsa haka nan duk abin da bai yayi ƙasa da ukiya guda biyar ko babu zaka a ciki ma'ana na azurfa kenan abin da ake awon azurfa da shi shine ukiya ukiya guda ɗaya ita ce wato dirhami arba'in ukiya guda arba'in so biyar shi ne ɗari biyu ko to ukiya guda biyar shi ne wato nisabin zakka ta azurfa da haka idan yana da ukiya guda hudu da rabi ma'ana yana da dirhami a ɗari da sittin ko ɗari da tamanin yana da dirhami 180 to ba zakka a ciki na azurfa kuma dukiya ce mai yawan gaske inda ba ta kai wannan nisabin zakkan ba babu an gane ko haka nan ya ce walai safi ma duna hamsi thawdin duk abin da ya yi ƙasa da biyar a cikin raƙuma kuma babu zakka a ciki da haka mutum yana da raƙuma guda hudu ba zakka a cikinsu amma da zaran sun cika sun kai biyar to shine haƙƙin zaka ya hau kansa to sai yanzu ma da ya kawo babu Zakatin bakar babin zakar saniya ya gabata cewa ya jinkirta ta ambato wasu suna cewa saboda ma'ana jinsin saniya bai kai na raƙuma yawa ba musamman a cikin waɗanda ake magana da su a wannan lokacin kamar laraba sun fi ganin cewa raƙuma su ne wato abin kiwo fiye da shanu kuma har a yanzu su ba sa kulawa da shanu ma'ana raguma ne abin da Allah ya azurta su da shi to ta iya yiwuwa shi ya sa ya jinkirta ambatan shanu zuwa wannan lokacin ya gabatar da abin da ya fi yawa a cikinsu, da raguma da kuma awaki amma shanu gila ba nasu ba ne, ma'ana ko da suna da shi ba su da yawa to ita saniya menene nisabinta ita ma tana da nisabinta wanda shine wato mafi sauki a cikin duk abubuwan da aka ambata an gane ko ita ba ta da wannan irin bayanai masu tsayi da aka yi a kan raƙumi idan akwai wannan akwai wannan akwai wancan a'a jaza'a ne a'a wancan ita nata mai sauki ne gani ita lissafinta bai da wahala daga talatin ne zuwa sittin har zuwa ita ma to sai lissafin ya koma ya koma bai daya ya zama bai da wahala kuma قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفن ما جاء الله رجل بذكرة لها قوار ويقال جوار تجارون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة قال رحمه الله تعالى حدثنا أمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا العامش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو الذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تقول له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعدم ما, ما تكون وثمنة وثمنة تقوم بأخفافها وتنقبه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس رواه بخير عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم a wannan babin ya kawo shi don ya tabbatar da cewa kamar yadda zakka ta wajaba a kan raƙuma da awaki hakanan ta wajaba a cikin shanu in akwai su ce abu humaid ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce la'arifanna ma ja Allahu rajulun ko la'arifanna cewa wato akwai abin da na sani wanda zan ba ku labari a kai ko kuma zan ki duk mutumin da zai zo ranar tashin alkiyama bai cire zakkar shi ba ma'ana ta shanu zai zo ma'ana laha kuwarun za ta dinga kuka kamar yadda shanu suke kuka a duniya alkuwar ko kuma a ju'ar duka ya zo da wannan lafazin shine ma'ana daga murya ko kuma kuka irin na saniya Allah madaukakin sarki ya ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idahum yaj'arun la taj'aru al yawm ay la tarfa'u aswatakum al yawm la tabku al yawm saboda haka ana nufin wato wanda bai cire zakata shanu ba to haka zai dauko ta a wuyansa ranar tashi alkiyama yana dauke da ita haka zai zo da ita ma'ana tana wannan kuka da haka zakar saniya tana kamawa daga talatin ne daga talatin za a cire wato asalin tabi'a gane ko a tabi'a ita ce kaman waccan da take cikin tara gumi ma'ana yar shekara ɗaya wacce take bi daga talatin gane ko har lokacin da za ta kai ah, sittin da ta dora zuwa 60 za a cire eh, tabi'an guda biyu an gane ko har sai lokacin da suka kai 101 101 za a cire wato tabi'atani wa musinna an gane ko eh, a cikin 60 ko dai ya raba guda biyu a cikin sittin ya cire tabi'a a cikin arba'in ya cire musinna ma'ana yar shekara biyu to haka zai raba zakar shanu ya yi ta tafiya da su akai, kai an gane ko to ya ce a hadithin abu Rabi radiyallahu anhu ya ce na zo sai na iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wallabi nafsi biyadihi aw wallabi la ilaha ghayru wannan duka rantsuwa ne ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ko kuma ina rantsuwa da wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi aw kama alafa ko kaman yanda yayi rantsuwa din yace babu wani mutumin da zai kasance yana da raƙuma ko shanu ko awaki wanda la yu'addi haqqaha baya cire zakkata face sai ya zo ranar tashin alkiyama tare da ita wannan abin da baya cire haƙƙinta a azama ma takun mafi girman abin da zai iya gani na dabba ma'ana za ta zo da girmanta da cikanta wa asmanahu ma'ana da ƙibarta. za ta zo ta taqa'uhu bi affafiha za ta dinga taka shi da kofatanta ita saniyar shi mutumin wanda bai cire zakar ba wa tanqabuhu bi quruniha za ta dinga sukan shi da ƙahonta kullama jazat ukhraha ruddat alayhi ulaha hatta yuqba bainan nas idan sun kai dubu nawa ne shanin nan yana zaune idan ta farkon ta zo ta take shi ta biyu haka har ko sun kai nawa ne sai sun kai ƙarshe sai a sake dawo da su su sake taka shi haka za a yi ta masa har sai an yi sakamako tsakanin mutane nas'alullah al'afiya saboda haka lallai mutum ya kiyaye irin waɗannan haƙƙi kuma ranar tashi alkiyama za ta yi wani ya dinga ganin wannan abin ya zai yiwu haka la huwa yawmun fihi ashiya munkara mutum zai dinga ganin abubuwa ne da bai san su ba abubuwa na ban mamaki za ka ga wani yamshi ala waje mutum yana tafiya da fuskarsa ma'ana kafafuwan shi na sama har Aisha radiyallahu anha take ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya za a yi haka yace innal ladhi ha wanda yake da ikon ya sanya shi innal ladhi amshahu ala rijlaihi qadirun ala an yumshihi ala wajhi ai wanda yasa shi yake tafiya da kafafuwa biyun nan yana da ikon da zai sa shi ya tafi akan fuskarsa to kaga wannan a duniya yanzu kaga mutum fuskar shi ce a ƙasa kafa na sama hada shay'un munkar ko shine Allah yake cewa kushi an absaruhum yakhrujuna min al-ajdas ka'annahum jaradun muntashir muhtiina ila ad-da yaqulu al-kafiruna hadha yawmun hadha shay'un yawmun nukur hadha yawmun asif al-muhim ya ambaci nukur muhtiina ila ad-da yaqulu al-kafiruna muhtiina ila da yaqulu al-kafiruna ina sa aje nukul ha al-muhim ashiya munkara yawmal qiyama abubuwa ne na ban mamaki wanda zaka dinga ganin su ba irin na rayuwa ta duniya ba saboda haka Allah yana da ikon da zai tashi shanun nan su zo su tattake shi kaman yadda hadisi ya tabbata cewa waɗanda suke masu girman kai a duniya ranar tashi alkiyama za su tashi kaman azzarwa azzarwa shine tururuwa ƙaramarta haka Allah zai fitar da su a sura ta mutane za a dinga tattake su kuma ba za su mutu ba haka za a dinga tattake su amsalud darra annas yata'unahu za su dinga take su mutane za su dinga take su kuma ba za su mutu ba saboda haka abubuwa ne waɗanda suke suna razanar da ɗan adam a wannan rana shi yasa fata da addu'a shine Allah ya tsare mu daga wahala ta wannan rana Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga azaba ta wannan rana qala rawahu bukai an abi sali an abi hurairah radiyallahu anhu anin Nabi, sallallahu alaihi wa babu zakati alal aqari wannan babin da malam ya kawo mas'ala ce da ana yawan tambaya akan ta shin mutum zai iya ba dangin sa zakka da yawa akan yi tambaya akai wani sai ya ce to shi yanzu yana da zakka ya ci yanzu zai iya ba kaninsa da suke uwa ɗaya uba daya ko ba zai iya ba shi ba ko kuma a'a shin zai iya ba kanin mahaifinsa zakka ko zai iya ba yayar mahaifiyarsa zakka duk mutane sa irin wannan tambayar ko kuma a'a zai iya ba matar shi zakkar shi ko kuma matar shi za ta iya ba shi zakka in ta fi shi kuɗi to wannan duka matsaloli ne da suke shiga zakka ta dangi da kusanci lallai ana iya ba dangi zakka amma da sharadi shine ya zama dangantaka ku da shi shine bai zama wajibi a kanka ma'ana ciyar da shi ba da haka kenan dan mutum wajibi ne mutum ya ciyar da shi haka mutum ba zai dauza kashi ya ba dan shi ba na cikinsa haka nan mahaifiyar mutum wajibi ne mutum ya ciyar da ita da haka ba zai dauki zakashi ya ba ta ba haka nan mahaifinsa wajibi ne ya ciyar da shi ko da zakka ko ba zakka wajibi ne mutum ya ciyar da mahaifinsa saboda haka wannan ba za a ɗauki zakka a basu amma wanda ya zama ba wajibi ne ka ciyar da shi ba ɗan uwa ko dangi na kusa ko ƙani ko wanda suka haɗa uba wannan ba wajibi ba ne ka ciyar da shi to haka irin waɗannan ana iya ɗaukan zakka a basu ko ƴan uwan uba wanda suna da nisan suna da dangantaka da nisa da kai to wannan ba laifi ana iya basu zakka ah, ya kawo hadisai guda biyu masu tsayi akan wannan babin Eh, za mu dakata a kansu hadisin farko dai ta'aliki ne ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lahu ajran kaman hadisin cewa mutum zai iya ba danginsa zakka ya ce eh zai iya bayarwa kuma yana da lada biyu na farko ajrun karabati wa sadaqati yana da lada na sadar da zumunci sannan kuma yana da lada na sadaka din da ya bayar duk da yake wasu malamai sun fassara akan cewa abin nufi da sadaka ita ce sadaka da ba ta wajibi ba cewa zai iya ba dan uwansa amma sadaka ta wajibi wasu suna ganin ba zai bayar ba amma sahih shine wannan bayanin da ya gabata idan mutum mutumin da za a bashi ya zama wajibi ne akan mai zakka din ya ciyar da shi to ba zai bashi ba domin zai zama bai yi zakka ba kenan ya bayar ne ya karba an gane ko to amma mas'ala ta abin da ya shafi mata da miji miji ba zai ba matar shi zakka ba domin kuwa tilas ne ciyar da ita amma bin aks ita kuma za ta ba shi. wanda hadisi zai zo hadisin abdullahi dan masuci da wato matar shi da suka yi sabani akan haka an haka za mu dakata a nan subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu